Karfe biyar da minti talatin masu sauraron studio Kalangu barkamu da haka da kasancewa da ku a daidai wannan lokaci a cikin labaran Hausa mai gabatarwa mutar Muhammadu yanzu kuwa ga muhimman kanunsu. bayan sallar layya wacce take haɗewa da ƙaramar wacce take haɗawa da komawar wato makarantun boko ga ɗalibai na sakandare shin koyaya iyayen ɗalibai suke shirin komawa 'ya'yansu a makarantun boko waɗanda ruwa suka yi wa barna a ƙaramar hukumar da baga da ke cikin yankin jihar agades har yanzu suna zaman jiran ɗauki daga gwamnati da ma ƙungiyoyi masu hannu da shuni. A yau rahoton muna musamman zai mai da hankali ne akan tsawon rijiyoyi a cikin gundumar da kwaro musamman akan wahalhalun da jama'a suke sha wajen samun ruwan sha masu tsabta. To yanzu ga labarun dalla-dalla. Bayan kwanaki biyu na hutun sallah da aka baiwa ma'aikatu Eh, don gudanar da hutun sallah inda wato ranar sallah da kuma washe garin sallah a yau ranar juma'a ne ya kamata ma'aikata su kuma a fagen aikinsu a bikiyar aikinmu maryama kenda ta leka a cikin waɗansu ma'aikatu ga rahoton ta wanda asumana shina ya fassara Wannan komawa bakin aiki ta bambanta da ta shekarun da suka gabata inda ma'aikatan gwamnati ba su kasancewa a wuraren aikinsu a washe garin sallah. A yayin da muka zagaya a ofishin ministoci guda hudu da wata karamar asibiti na ɗaya daga cikin ma'aikatar magajin gari a Yamai, mun yi mamakin ganin ma'aikata sun kasance a wuraren aikin su daban-daban. Duk da yake a ranar Juma'a aikin rabin ini ake yi, wannan bai tasiri akan washe garin sallah ba. Da muka yi kokarin sanin komi ya kawo haka, wasu ma'aikatan sun amsa mana da cewa wannan rana ce kamar kowace kuma na sauyin da ya rataya a wuyansu suke saukewa. Me ya haddasa wannan sauyin tunani ko an samu sauyin ɗabi'a a zahiri? A ranaku na bayan saloli masu zuwa za su tabbatar muna da haka. Bayan ɗawainiyar sallar layya da aka gudanar ranar 22 ga watan Agusta a nan Nijar, magidanta masu iyalai za su fuskanci wata ɗawainiya ce da ta shafi shirin komawar ɗalibai yara 'yan makaranta na a wannan shekara ta bana da ke ƙara karatuwa iyayen ɗalibai tuni sun karɓi kudadensu na ƙarshen wata to sai dai shin yaya suke shirin komawar yarensu a makarantun boko madi hadu wani uban ɗalibi ne ya amsa yana mai cewa kamar haka mutum shi sanda zuwa gaban ga shina da kwana arba'in da biyar dai gaba gare shi wanda sai ya yi aikin nan sannan zai samu wasu kuɗi zuwa gaba to kwana arba'in da biyar din nan suna ƙara ne rantare za ta fara ita ce oktobar kenan ko kenan kun gani matsalar tun yawa gare ta kwarai kuwa. sabilin da wanda ci bashi ka hanya biyu bashi kwana arba'in da biyar ga ma'aikacin gwamnati mutane sun shiga cikin su kuwa amma an ji daɗi kwarai sabilin da ita sallah sallah ce ka biya buƙatu tun da layya babba abu ce in mutum bai yi ta ba yana jin ciwo fiske kowa kukan shi yana cewa a anya gwamnatin nan zai salar kwa to an yi salarin ta kare yanzu mu ne kuma yanzu ciwon ya komo mu ne ciki kwa eh sai kake gidan za a tunkari wannan al'amura na sai sai na rantar kin to shi dai ma'aikacin gwamnati an sani da rayuwar shi dai ta bashi ci kenan bashi ne da a cika wancan kuma ramen da aka gaba kwa eh kenan cikin bashi ne to kun ga abin da sa ma'aikacin gwamnati ya an diba salarin shi ba wani abu na ba za a ci wanda zai zo ya yi wani abin mu zo mu gani ya yi gini ya yi wani ne a'a kamar cikin matsala na sai ta kare mashi yana cikin matsala kwa Mai da Hadu kenan kuka saurara ɗaya daga cikin iyayen ɗalibai a hirarsa da Asumana Shina. Bayan sallar layya yanzu wani lokaci ne na hada-hadar ga masu sana'ar sayar da fata, inda suke tattara ta suna gyara ta kafin su yi jigilarta. Hashimu Ali wani mai sana'ar sayan fata ne da ya zo daga Najeriya ya yi wa Michel Deji ƙarin bayani. muna zowa ne daga najeriya muna sayan fat mun ɗauke shi daga nan nijar za a ɗauke shi mu kai shi najeriya kuma su daga nan ƙarshe za su ɗauke shi su kai shi ƙasan turai muna sa mai gishiri ne saboda karya wari ya lalace ya mutu yanzu guda nawa ne kun sayi yanzu duk da yake babu fata bana kamar bara yadda muka saba samunta a yanzu ba mu riga muka lissafa ba balle mu tabbatar da guda nawa ne muka samu balar ɗinta a haka za ta kai dubu goma a shekarar shekaran da ya wuce fata ta dan fi daraja bisa ga bana saboda a turai yana ganin koko faduwan dala ne. shi ya sanya fatan bai da wani balar sosai yadda ya kamata fata guda nawa ne kuna sai eh muna sayan shi dala 100 dala 80 a barakau mun sai fata har dala da ashirin zuwa 150 to ai fata abubuwan da ake yi da shi yana da yawan gaske amma kaɗan daga ciki ana yin takalmi suna yin jikuna suna yin riguna nasu Bayan kwanaki biyu na shagugulan sallah an yi la'akari da sauran gawayi na gashin nama da kuma waɗansu guntayen itatuwa kai har da ƙasusuwa da ma ƙahoni na raguna da aka yi laye da su a cikin birni mai musamman a gaban gidaje wannan ɗabi'a ce da aka sani da jama'ar yamai bayan duka sallar layya. Mun garzaya a babbar ma'aikatar magajin garin birni mai sai dai shugaban ma'aikatar magajin gari bai samuwa domin mayar da martani a kan kiran da ya yi kafin sallar layya na cewa idan an ɓata waje a gyara shi. waɗanda ambaliyar ruwa ta shafa a ƙaramar hukumar da baga da ke cikin yankin jihar agades a satin da ya gabata suna zaman tsammanin taimakon gwamnati da masu hannu da shuni. hukumomin yankin dai sun miƙa kokensu inda ya kamata kamar yadda sakatare na ƙaramar hukumar da baga risa muhammad ya bayyana wa gungun muhammad dantanin ta waya tarho a yau da safen nan daman wannan bannat sun saba samun ta an same ta shekara dubu da tara da dubu goma amma sai dai wagga dai ta bana dai ta demil wannan wannan tafi su karhi yanzu dai suna nan sun kama allah dai dada. kamakon da kuka tattara gaba ɗaya na bannar an isar da shi a hukuma ta gaba kaka hukuma ta yi maganta a kai. lalle sakamakon da aka tattara an ba hukuma an ba kuma masu hannu da shuni duk abokan arziki duka an mika musu suna nan suna shirye-shirye za su ba da amsa. to kamar a shekara dubu 2009-2010 shin taimakon ya zo da gaugawa koko ya ɗauki lati? a lokacin nan ma da aka yi wani ya zo da gaugawa wani kuma ya ɗauki lokaci. Kamar wajen karamar hukuma ta da bagga wani irin kokari ne kuka ma wannan al'umma da lamarin ya shafa. Daga nan hukuma ta meri wanda yake da gidajen rumshe an kai su cikin lokololi an zamanar da su haka nan meri ta yi. Kuma mayar yana can da yana shiryawa ya san dai abin da ya kamata ya kawo dai wanda yake a same shi da gaugawa shiga hannunsu. Bakin haure da suke a masaukin baki na cibiyar bakin haure ta OEM da ke Agares sun yi wata zanga-zanga a ranar Litinin, inda suka buƙaci a gaggauta kai su zuwa ƙasashensu na ainihi. Linson Sangangia mai kula da cibiyar da ke kula da bakin haure ta Agares, ya yi wa Tanar Fude Ahmed ƙarin bayani. Ba za ni ce ba yin Allah wadai ne bisa ga halin rayuwar da suke ciki. Zanga-zanga ce da mutane ne guda shida suka shiryar da suka shiga tattara jama'a tare da jifar duwatsuna ko'ina. ina. Don dalilin shine saboda an gusar da tafiyarsu matakin da aka ɗauka tare da niyon kowace ƙasa ba wai wata ƙasa ba ce aka ma ware. Dukkan ƙasashen da ke da 'yan ƙasarta a nan an tsayar da tafiyarsu har baya bayan sallar layya. Bakin hauren jiran sati guda, sati biyu, sati uku har ma zuwa wata guda ga wasu kasashen don su samu takardun balaguro ingantattu a gare su lalle lokaci ne da ya jaya. Amma a gare mu hakan tsarin gudanar da aikin yake kuma ba wayin bacce ke yin takardun aiki ne na harabar jakadun kasashen su ko kuma na consul din nasu. Daman kuma gaya bakin hauren akan zamantakewa da mazamna garin na kawo damuwa ga 'yan asalin pour beaucoup d'autres. Lincoln Gangiya kenan kuka saurara mai kula da cibiyar kula da bakin haure ta Agares a hirarsa da wato Tarnar Fude Ahmed. Dan hamayya na kasar Mali da ya sha kasa a zaben shugabancin ƙasa cewa da Sumaila Sise a ranar alhamis a birnin bamako ya tabbatar da cewa bai aminta da zaben ibrahim bubakar keta ba kuma ya yi kira a gare shi ya daina waɗansu kalamai wanda a wajensu ba su da wani tushe sati biyu bayan zaɓe sumaila sise a wannan alhamis ya sake kira wani taron gangami domin ceto demokaradiyya kuma ya ce 'yan mali kar su yi zanga-zanga mai tayar da hankali a ranar asabar a ko da sauran birane na kasar Mali, kamar yadda kamfanin dillancin kasar Faransa afa ya ruwaito. a nasa bangaren ibrahim bubakar keta cewa ya yi lokaci ya da sumaila sise zai ba da kai bori ya hau maimakon botatai da ba su da tushe balle makama kamar yadda ya bayyana tun daga nokshak inda ya gudanar da ziyararsa ta farko tun bayan zabensa a cewar dan jarida na afp Haɗakan ƙungiyoyin fararen hula da jam'iyyun siyasa sun yi wata gamayya sun yi wata ganawa da ƙungiyoyin fararen hula da ke gwagwarmayar kyamar waɗansu matakai na daftarin dokar kasafin kuɗin gwamnati na wannan shekara ta bara ta bana kenan. Gurin da suka saka a gaba dai shine na aiki tare ta bakin mataimakin wannan ƙawance Usman Abdulmumuni. ya yi gangami duka magoya bayansu su fito a wajen jerin gwano na ranar tara ga watan satumba domin yakar duka wani al'amari da ya shafi waɗansu wato matakai na kasafin kuɗin gwamnati na wannan shekara ta bana ga abin da yake bayyanawa sumana amadu ya kamata duka mu gama mu san menene za a yi tare wanda za ya sa wannan gwamnati ya sha da baya bisa zancen na luwa da finance kin ba ita kaɗai ba zancen justice kin da yau kaga justice mutane 'yan ƙasa suna ga duka ba bisa gaskiya ba ake ciki bisa zancen eh, likita da zancen eh, lakol da zancen hanyoyi to ka gani duka daga wannan magunguna da muka gani su muka ga analyst kin mu guda ne kenan ya kamata mu kama ma juna matsaloli da da ake ta su da a ce a ga 'yan from patriotic ne ga a 'yan farar ne a za mu gama karhin mu duka don mu ci gaba da wannan gwagwarmayewa mu ambition kinmu suna da yawa ambition kinmu kaga ta hware shine muna son eh, ƙasa ta sake kuma mun yi imani sake ƙasa sai mun kama ta mu da kanmu Wani jami'in 'yan sanda na Burkina Faso ya rasa ransa a cikin daren Laraba zuwa ranar Alhamis a yayin wani hari da waɗansu ɗauke da makamai suka kai ga jami'an tsaro da suke wani sintiri da kuma wani ofishin 'yan sanda na Soli. Sole kenan. da ke cikin yankin arewacin burkina faso iyaka da kasar mali a cewar wata sanarwa ta ofishin jami'an 'yan sanda na kasar burkina faso da kamfanin dillancin labarai afp ya ruwaita a ranar talata ma an hallaka jami'an kwastam a yayin wani hari da aka kai a ofishin eh, na jami'an kwastam na batie kudancin burkina faso iyaka da cote d'ivoire da kuma ghana yanzu sai mu shiga a cikin rahotonmu na musamman gundumar da kwaro da ke cikin yankin jihar maradi ta kumshi rijiyoyi sai dai sai dai waɗansu sun zarta tsawon mita 100 kafin a cimma ruwa babban daraktan da ke kula da ruwa da kuma muhalli na gundumar da kwaro sa'adu shebu ya yi wa muktar hamadu ƙarin bayani dangance da tsabtar ruwan sha ga abin da hirarsu ta kumsa zurhin rijiyoyi ya danganta ga yanayin yanki in ka ɗoka ƙasar da ƙwaro sai in ce ana iya kasa ta kama yanki uku dangance ga zurhin rijiyoyi akwai kware-kware wannan da ake ce ma bale a turance muna da na gulbin kaba ya ratsa gundumar da ƙwaro a gusun muna da tarkar ta ratsa gundumar da ƙwaro a arewa ko a tsakiyarta in ka cikin wannan yankin rijiyoyin ba su wuce metar talatin zuwa talatin da biyar da sun kai nisa an samu metar arba'in amma akwai wani yanki kuma da rijiyoyin sun kai metar sittin ko mahiyar haka nan wannan muna iya mu ce mishi yanki ne da ake iya ɗauka kamar tsaka tsakiya to akwai mu da wurare inda gaskiya rijiyoyin zirhin nasu ya wuce yadda mutum ke tsammani saboda daga metar tamanin abin da ya sama ne akwai wuraren da ma sun yi metar ɗari kafin ka cimma ruwa in ka gina rijiya ba ni cewa ah, kowa ya samu wadatar ruwa saboda akwai 'yan matsaloli da muke huskanta na farko ga sunan ku da kanku kun haɗi kun ce akwai eh, zirhin rijiyoyi banda shi ma an ka ɗauka misali akwai abin da muke ce ma indika wadatar a turance kamar magwaji ne na e, wadatar ruwa an ka ɗauka kamar yawan al'ummar da ya kamata a ce akwai mashayannin ruwa cikin garuruwan su an ka danganta su ga yawan al'ummar in mun ka ɗauka wanda muke ce ma tudu kubarcir har yanzu muna bisa kashi saba'in da bakwai ɗigo ɗaya cikin ɗari alhali na jiha shi kaɗai na jihar maraɗi an ka ɗauka gaba ɗaya a jimilce e, magwadin shi na wajen kashi tamanin ka gani nan muna ƙasa ga sauran gundumomi na jihar maraɗi ma an ka ba Ƙarshen labarun kenan na huta lafiya.